yawo lafiya me ka tauran ka ɓace kana tafiya kana tsince tsince wallahi ne ba san ma inda zan je ba ka san inda zaka je ba to me yake faruwa Allah ya <laughs> yanzu na wuce na tambaye ka na ce ina za ka je kace baka san inda za ka je ba wallahi wani awalu ka ga na ina cin yaɗiya wani abu na tana kana cin yaɗiya kana kuka wani abu na tana me ka tana ba fara bo a ga wannan Allahu akbar yan mazan je kenan je ba yau ba a har yanzu ba za mu sake samun shugabanni irin wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kansa Allah ya gafarta masa a mulkin wannan lokacin ana sai da buhun taki naira dubu ɗaya da ɗari biyu da naira hamsin buhun zumunci ɗari bakwai da hamsin ya je majalisar ɗinkin duniya ya je biya mana bahi na najeriya da ake bin najeriya har da biya bahin shekara ashirin da biyar ka ga mu na muhawara ne wannan fasa ta rage a wajena tun da bawan allah ne ya mutu wannan fasa tana wajena ta ya zan yi ba dole in yi kuka mana yanzu ga ina zo ina cin yaɗiya allah ya ƙara mai imani Allah ƙara mai imani Allah sa aljanna ce mako masa Allah dukan mutumin nan Allah gabata mai wallahi lokacin mutumin nan bana kwana uku ban cin kafa a gidana ba amma yanzu ga ina cin yaɗiya duniya ta gagara ba zumunci wai abin da ka shuka za ka ɗiba abin da ka daina san ya kai ka yanzu duniyan nan ta zama sai sadaki abin ma mamaki ya bani akuya da tsaro kaza da an gwal da ɗan magana kun da zawar Allah sarki sarauta duniyan nan ta rasa yadda za a tun mun shiga barki tun na shiga ba kaga ni ma na rame a kunnuwa kamar an yi wa kare wasiƙa cutar nan duk da ita annabiya bukata ya Allah Allah wahabu ya tabaraka jalla huwa annabi gyara mana ya wahabu ba irin gyaran sama gaji ya ba masu da wuya haraka ta bi ni nan malam na buta ni ne alhaji dangwalolo ne waƙa ta da daga. na dawo ingila ne ta waka na koma iraki shi na dawo najeriya yanzu tutan nan ta gallabe mu yanzu mun rasu yadda muke a harkar shawarar baba ni Allah ka dan wani babban mai gida mu lokacin wani mulki an turi ba yan banda irin abun nan kai yan banda gidan bala'i harkan nan ta ishe mu gashi yanzu mun dan sawa ni ma na duba da kyau wai ba sallah kasa juma'a ma ta zo babu sallah na rasa yanda za a yi jiya na leƙa fasoci na ga ana ta toci da na leƙa toci na ga suna ta toci nake ga fasto san ciki shi rana ya ji yadda za a yi amma wai a masallaci muka tashi sallah aka ce mana ba sallah ka sallan na kai ya sa. duniyan nan ta zama he salati abun ma mamaki ya bana akuya da kan ina wuni ya gida ya jama'a lafiya ai da yana kan wani ne da fari sai dai Allah ya gyara to ibolan nan sai ta yi over kaga ga ta sanar sannan kuma ga kurola alhaji a'a ka wani nan a yefe kai allah sarkin halitta malam babban rabo sai in ga kamar shi ne a hanya sai in ga kamar wani mai yara ne ina Ta. to menene dalili na ganka a jindin yaɗiyan nan kana ya gagganye a gefe kana ta kafi sai ba ruwan kuma wannan wanda kar addu'a ne yake gaban mu kar addu'a ne Allah ka ji kan mazan jiya ai wannan mai gida ne bari in duba neman ganshi jiya ba yau ba Allah ka ji kan musulmi ka ga dan wani mai hulkin ibada ka wani ba ba Mun zaga san bakinka dole ne su ji tsoronka ko ma ba sa wannan Allah yanzu ne zan tambaye ka ya ɗiyan nan wadda ka zo ka yi ba wai menene da ni kai babban rabo na ga kara ne a kunnuwa kamar an bincika kafirai ku da dai da kiba da sanka bai rabo wai da Allah menene da ni ne yo wannan ai radiya ce eh, gaskiya ne harka ce wai ta juye da mata ta ta haihu ragon suna ya yanke amarya ta ta zo yau ba ta ga babu sadaki babu ne mota ma wanda za a ɗauki kayan motan ma babu mota yanzu na rasa yanda za a yi inda na je wai zan yi aiki a ce mana ba hanya a hanya malam yau babu hanya na ce ai babu hanya suka ce wai babu hanya na ce masu menene dalili sai suka ce cutar corona wai menene corona hin yasa naga kara ne a kunnuwa kamar na burke ta kafire su wai ni dar ka kowa Allah ya ji kan mazan jiya inda da ne ba talauci a da ba ma talauci ni ma ai in ka duba Ibo lokacin mulkin yar addu'a in ci shinkafa da nama in ɗebi hula da nono ga nama na a ga naman shanu a bayan haka mai gidanmu ka san raƙumin gwangwani wannan ya yi dubu gidan mu. yau kai ma da da na zo gidanka ai da na san jikinka hakan ma kara ne a kunnuwa na ga kara ne a geya ga hula tabda hulan ma ta lankwashe sai ka ce an ma karama a kwano lalle kurolan nan da banci. ko ina na rago yanzu wai bana ya bayani yanzu kai babban rabo wannan ai ya ce ba shinkafa kasan nan babu ya talaka ya kasan nan babu ga yar aduwa na nan a gamu da me za ka yi da wannan da wannan ko a awa kai ko awaki ba sa cin wa'annan ba sa cin wani yadiyan nan sai dai su wuce su kwanta ni ma da na gangaro nan dalilin naka yasa na faka na kai bari in faka in ganka yar aduwa gaban mu ga yar aduwa Allah ka ji kan mazan jiya sun riga mu ne ba yau ba Allah ka ka fa aljanna kai amin wannan mulki ai ya ishe mu ni ma na rame a kunnuwa hannaye zuwa a keya kamar an sa tulu a shago sai dai Allah ya kyauta gaji mata ta ma na gidan ana na hidima kamar na ɗari biyu ni ma ba ni da komai sai uban kai kamar an yi wa kare wasiƙa albihu na ɗine ne jariga ta ji sai yi in na jariga ta zane sai ka ce guduma na kan harawa ba ni da ko shi a jere wannan harka daban ta harkan nan dole mu roki Allah baraka jalla ya ba mu dace ta harkan nan ta zama hin salati sai dai Allah ya gyara bari to yanzu ya da ba gari yanzu ba ka da ko sisi jikinka yan duba ma ɗari biyar a nan ko ka samu na rogo dan na ga kai din ma wallahi Allah kai din wannan kurola to ba rabo to ga wannan ɗari biyar a samu kuli-kuli tun da na ga wannan mulki sai da iba kuli eh ni kuma to na ban kwana za mu koma za mu koma wannan cuta ta yi oba Allah ƙaro arzikin mu Allah sa ba ma ganin ta bala'in ya yi oba ba zan maka ban kwana goma sai mun haɗu kan gida din Allah ya raba ka da yadiyan nan bari ni dai in kauce hukuma ne ma hukurolan ta yi oba na je can wajen aka mana ba wakada na dawo nan wata aka ce ba motoci a hanya na dawo layan masu kwanci matar aka ce mana babu mota ne ma da na tambaye sai na ce masa ne da dalili sai aka ce cutar corona da aka ce corona